wala budda liman yadda izalika isbatu annahu dalilun duk wanda yake da'awar cewa mansuhi tilawatan yana zama dalili hukuman to ku aiki ya same shi da dole tabbatar man da haka din wa dunahu har'ul qatadi yin hakan ko ya fi masa sauki daga hadiyar karangiya mun karanta fa iza bihi huna sai gashi anan yazkuru ba'dal ulama'i da kansa yana kawo malaman da ya ce ƙalu da zalika sun faɗi abin nan da ya ce babu wanda ya faɗa wanda ya ce zai kawo gwamnati haɗi ƙarangiya sai gashi ya kawo tun jiya dama nan muka fara kawo bima fihimul asab kuma abin mamaki ya ce haddasa habbai ma a masu aiki da ƙira'a shazza ya ce kuma abu ba ma mazhabarsa gaba ɗaya haka take kun ga shi abu ne ma wanda wani rukuni na malamai sun ma gina mazhaba mai zaman kanta akan wannan hukunci dan kuma annan yana cewa babu yadda za a samu wannan gu da ya karfa hujja da wasu daga malaman da gashi ya faɗi sunansu da kuma waɗanda ya ce sun ciri fara domin hukuncin ta tabu'i daga ƙira'a mansuhiya ta abdullahi bin mas'ud ashe ya ba kansa amsa akan nashin aya a tabbatar da kira'arta a tabbatar da hukuncinta a yi nasin kira'a a tabbatar da hukunci ko za a kawo gurin da aka samu wannan ta tattabu'in ba a wannan din ba da da akwai da bai kawo wannan misalin ba zai zama bai da ma'ana da fata fahimci wannan wal agrabul a ajabu har yau abin mamakin na gaba mafi ban mamaki daga dukkan wannan annahu aure da kalamal malikiya a dai ya kama maganar malikawa a inkarin kasancewar bismillah tana cikin ƙur'ani kun sa malikiya inda ba a cikin suratun namli ba ba inda bismillah take da ƙur'ani a malikiya da aka za ku ga a cikin risala la tastaftih bi bismillahir rahmanir rahim fi ummil kitabi wa la fi suratil lati ba'daha wa ban shi a cikin risala sai a nan mu kawai malikiya ta yadda bismillah aya ce inda Allah ce bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim anan take aya amma a dukkan sauran ayu sururi a fawatihu suwar fasila ce fasila ce ba aya ba ce sai ana to duk da shi ma za mu zo zance amma zan bari wannan sai ranar da za a fara jan baki bismillahirrahmanirrahim To a to anan wannan rigingimin za su zo ita wannan bismillah da muka karanta shin wurdi ce na sunna ko aya ce ta Al-ƙur'ani? ta kuma nan da gurin tsimi zai taso iri iri duk da ni ina cewa akwai a cikin surorin da a iya abin da na fahimta tana cikin lissafi na akwai surorin da fasila ce amma akwai surorin da nasoshin sun karfafa kan nuna aya ce ana ayi haldai ko ta zama fasila a sauran surori ta tabbata ayar ƙur'ani a suratun namli kuma falalatta na nan kamar da kuka sani da aka muka satar yadin janna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شي جاب القادر بالله تبت غريشي ده رحمر سا يا تا وردن طريقه قادريه امين يا رب ساتقى في دم ما ساتقى من اذكار القادريه bismillah na cikin wurdan kadiriya da suka saraya cikin wurdan da suka saraya na kadiriya wanda asabul kafi take farfado da su duk mai littafi mai suna safinatul kadiriya ya bude ciki zai ganta shawar kadir saboda girmama bismillah da san a cikin ɗariƙarsa a dinga yawan wurdi da ita har jera ce a cikin wazini ya ba ta kafiya. guhur hudu ya waƙe ta arera hadihi ayatul basmala kilmatun lil aqa mujzila bil billana muhdila wa ya kanzun qadimun azim ana yi wasu kadirawa suna kumfar baki su tana tafasa suna zuwa ce a kulle masallacin da wannan zikirin na abdul jabbar ne ba ma to karka so amma ba na abdul jabbar ba ne yayi da farko shi mazhabul kadirin ba na ka bane innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma baka karanta nusus bane ba karanta sunna bane ba karanta hadis bane da ka ji falalarta yin bismillah rahmanir rahim a wurdi yana tare wa mutum mala'ikun nan guda goma sha tara da Allah ya ce su ne DPO DPO na jahannama don bataliya bataliya ce kowace bataliya da da da abin nan dinta ya wuce DPO ma ai bataliya ce ta sojoji captain captain ne ko commandant ne commandoji ne duk bataliya da kwamandanta a nan hatis aka ashar sai allah ya ware bismillah kowane harafi ɗaya zai tsari a tsaya gaba ga bataliyar mai gani yin wurdin duk bataliyar da ta taso wani harafi daga ciki yana iya tare ta zai tsayi da bataliyar kauce a zo anai a a wakaikin da bai wane ne ya zo da ita ko karkayi amma a ji lahira tis'ata ashar su taso ma muga kan da za ka yi ko ka da ka neme shi rantanka in dai ga wata qadiriyya to duba safinatul qadiriyya ka samu wannan wurdin da kasidar ba harafi ɗaya na Abdul Jabbar da falalayyun daga Sheikh Abdul Qadir duba al-gunya ka ga falalar bismillah a ciki mutane an riga an cika musu kwakwalwarsu da hauragiya da hauka an bana masu sun tafi sirme da sunan ɗarika amma siyasa suke siyasa suke ni tim wani nake jami'a wacce nake da haka idan ba bajan ta ya gani ko tutar ta an daga ba shi bai ga Allah ba bai ga annabi ya ku jama'a duk inda aka ce ga wani zikiri na manzo Allah ko a ina kuka gani na ku ne ku yi zuwa ka tafiyar mu take in dai annabi yana kakku wa zikiri baju balle a ce yau wai launin kari akwai wani wanda aka yi wani fitinar da wani wanda ya hawar shekara saba'in wai shi an ya yarda su da Allah wa neman wakil da ake asabul kafa ya ji malam ya ne amma wai karin da ake yi abdul jabbar ne zo da karin cewa suke hasbunallah wa ni'mal wakil aka ce mana to alaga ta malam ko baba dan ba laga ta malamu wanda ke wannan magana zai ce baba to baba ya ake ce asbunallahu wa ni'mal wakil asbunallahu wa ni'mal wakil to wai in dai ba haka ba ba shi sai an yi fitina ba shi sai an yi rigima da shi ba za a zo ba ana wannan karin la hawla la quwwata illa billah to mu abinda bai sani ba ba wani kari na wani zikiri da ba mai akafi in dai zikirin ya inganta karin ba ruwanmu da nawayi wani lokacin ba sai mu zauna riyadar janna mu tashi ai ba mu mai yi karin ko dai ba daga na arusiya wani lokacin na tijjaniya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba mu gane wannan na tijjaniya ne ba mu ganewa saboda mu wani lalaka muke ji la ilaha illallah الملك لا كل مدين لا إله إلا الله الملك لا كل مدين لا إله إلا الله الملك لا كل مدين لا إله إلا الله الملك لا كل مدين لا إله إلا الله الملك لا كل مدين الله الملك من النار سيئة la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. wannan zikirin wani bawa ne na shi wani ba shi yake yin sa amma sunan ta hilala don haka ita editacciya ce mun ɗauko ta munai ba ta da duban bawa ne ki ba in mun ga dama mai gabas in mun dama mai yamma ba wanda ba mai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 zuwa ƙarshe haka mu asalin alli muke kallo ba gashin da aka yi mai ba kowane irin gashi ne asalinsa ƙashi ne daga waɗanda suke dariƙar siyasa allah shirye su a tafa gurguje jama'a lokacin tashi ya taho ga kuma na <coughs> son jama'a al-imam um, suyudi rahimahullah sai ya zo kan magana bismillah wanda malikiya suke cewa ba aya bace a cikin surori shi kuma masabarsa bismillah aya ce a kowace sura Gara rabin saboda su malikawa sun ce lam tatawatar fi awa'il suwar da qur'ani ne da ta dan mutawatir wa annama lam tatawatar fa laysa bi qur'an abinda bai tawatur ba masu ra'ayin nasa bi a malikiyar abinda bai zama tawatur ba baya qur'ani bane suka ce to ita ba ta tawatir ba a farkon surori ga amsar da ya ba su wadda ita ce abin mamaki ce rubba mutawatirin inda qaumin duna akharin da yawa abin da ke mutawatir abun wasu abun wasu ba mutawatir bane tayi ku abun ku ba mutawatir bane mu abun mu mutawatir ne ashe haka abin yake har kake cewa ga wani abu ba mutawatir ba to ta agun kan ne ba mutawatir ba zama kun wancan da ya shi shi mutawatir ne ga kun ya rushe duk abin da ya faɗa iyana fi wakatin duna akar haka nan wa zama mutawatir a wani lokaci wa fi wakatin duna akar wa ya fi fi tawatir ya in ma ba mutawatir ba ce a qira'a ya isa tabbatar tawaturin ta wa fi masahifis sahabati fa man ba da samun ta a ƙur'anan sahabbai da wanda suka zo bayan sahabbai an rubuta ta a farkon surori bi haɗin musafi da rubutun da tabbata da ake rubuta ƙur'ani ma'aman ihim tare da sahabbai sun hana an yi taba fil musafi malin sabinu a rubuta a cikin ƙur'ani abinda baya ciki ka asba'i